Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. An sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asariyar yau Alhamis sha biyu ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Alhamis ƙasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a ziran Gaza, amma babu wani mataki da aka yanke a hukumace a kan farmakin. Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jiragen sama mara matuki da Ukraine ta harbo sun kashe mutane uku a yankin Belgorod na Rasha. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa fadar kremlin ta shugaban rasha tana auna rawar da za ta iya takawa game da rikicin gabas tsakiya da kuma duban dangantakanta da isra'ila da hamas da ma iran haka zalika za a ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya nada ola olukayode a matsayin sabon shugaban efcc shugaba na da ikon ya nada kowa a komai amma akwai wuraren da za ka iya nada wani ba kamar harkar Ah, lafiya harkar tuka jirgin sama haka ita ma wannan harkar ta kokarin saita kasa ta tafi a daidai musamman harkar cin hanci da rashawa to wannan a nan ne nake ji shugaba tinubu kwafsa kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a yau zai ci gaba da tattaunawa da dr muslim bello katagum a kan cututtukan acid peptic diseases don ji irin mutanen da suka fi cin karo da irin waɗannan cututtuka da kuma hanyoyin kariya amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis ƙasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a ziren Gaza amma babu wani mataki da aka yanke a hukumace a kan kai farmakin rundunar sojan isra'ila ta girke dakaru uku a kusa da kan iyakar gaza yayin da take mayar da martani akan harin da kungiyar mayakan hamas ta kai wanda ya kashe akalla mutane 1,200 a isra'ila wasu hare-hare da isra'ila ta fara kaiwa sa'o'i bayan harin da hamas ta kai a ranar asabar sun yi sanadin kisan mutane akalla 1,350 a gaza majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan mutane 340 ne suka rasa matsugunansu a gaza inda fiye da kashi biyu bisa uku suka nemi mafaka a makarantun majalisar ɗinkin duniya. kungiyoyin agaji sun bayyana fargaba game da samar da abinci ruwan sha man fetur da magunguna a yayin da isra'ila ke ruwan bama-bamai a gaza yayin da rikicin tsakanin isra'ila da mayakan hamas ya shiga rana ta biyar yahudawa da yawa a faɗin duniya na fuskantar barazanar kyama kama daga birnin new york zuwa london st louis da sydney al'ummar yahudawa na fuskantar ƙiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya abin takaici ne ganin a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin isra'ila da falasdinawa sai yahudawa a duk sassan duniya sun fuskanci wani ɗan tashin hankalin ƙiyayya a cewar Heidi Beveridge ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shirin yaƙi da ƙiyayya da tsatsauran ra'ayi a duniya. Isra'ila ta samu kanta cikin babban tashin hankali a ranar Asabar a lokacin da mayakan Hamas suka kai wani harin bazata inda suka kashe akalla 'yan Isra'ila sama da dubu daya tare da jakkata karin wasu fiye da dubu biyu sannan suka yi garkuwa da wasu su ɗari da hamsin. Wani jami'in Rasha ya faɗa a yau Alhamis cewa tarkacen jirgin sama mara matuƙi da Ukraine ta harbo sun kashe mutane uku a yankin Belgorod na Rasha. Vyacheslav Gladkov, gwamnan yankin, ya faɗa a shafin Telegram cewa tarkacen sun lalata wani gida kuma an gano gawarwakin mutane uku a cikin baraguzan ginin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta daƙila wani harin jirgin sama mara matuki na Ukraine, inda kuma makaman kariya ta sama suka kakkaɓo wani jirgin mara matuki a Belgorod. Belgorod dai na ɗaya daga cikin yankunan Rasha da ke kan iyaka da Ukraine. ita ma rundunar sojan ukraine ta faɗa a yau alhamis cewa rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda 33 da suka auna yankuna da yawa kuma makaman kariya ta sama na ukraine sun lalata 28 daga cikin jiragen to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to ajima kadan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan rasha dai ta yi shiru da bakinta game da barkewar tashin hankali tsakanin sojojin isra'ila da hamas amma fadar kremlin a wannan mako ta ba da alamun cewa tana auna rawar da za ta iya takawa da kuma dangantakarta da isra'ila da hamas da ma iran ba tare da bayyana rana ba jami'an rasha sun sanar da ziyarar da shugaban falasdinawa mahmud abbas zai kai nan gaba ga murtala faruk sanyin na da fasarar rahoton wakilin murya amurka Louis ramirez a moscow kwana biyu kacal bayan mayakan hamas sun kaddamar da hare-hare kan isra'ila ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya karbi bakuncin sakatare janar na kungiyar kasashen larabawa a birnin moscow inda ya jaddada kudurorin rasha na samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin isra'ila da palestino Инициатива может быть только решения об урегулировании палестинской проблемы, которые были приняты в Организации Объединенных Наций. Лавров ya ce za a iya samar da wani shiri guda kawai kuma shine matakin warware batun Falasɗinu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi. Ya ce hakan na nuni da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen biyu a matsayin makwabta na gari. Waɗannan ƙasashen in ji shi su ne Isra'ila da Falasɗinu. rasha dai ta daɗe tana ƙoƙarin ganin ta daidaita alakar ta da isra'ila da kuma faɗa da shugabannin falasɗinawa a yammacin gabar kogin jordan da zirin gaza hakan ya haɗa da shugabannin ƙungiyar hamas da ke samun goyon bayan iran waɗanda ministan harkokin wajen rasha ya karɓi bakoncin su a moscow a watan satumban shekara ta 2022 tare da cikakken sanin cewa hakan zai iya kawo cikas ga dangantaka da isra'ila. yayin da rasha ta yanke shirin da ta yi game da sabon faɗan da ya ɓarke tsakanin isra'ila da hamas shugaba vladimir putin bai yi wata wata ba wajen ɗorawa washington alhakin zubar da jinin da ake yi a halin yanzu putin ya bayyana lamarin a matsayin kyakkyawan misali na gazawar manufofin amurka a gabas ta tsakiya ya zargi washington da kokarin yin uwa da makarbiya wajen samar da maslaha kawai amma a kalaman na shugaban rasha bata damu da samar da daidaito ga bangarorin biyu ba jami'an amurka a ranar laraba ba su ce komai ba kan kalaman na putin bayan sukar amurka masu lura da al'amura sun ce rasha na neman damar da za ta bunƙasa tasirinta a gabas ta tsakiya galib dale masani ne a hukumar shirin gabas ta tsakiya da arewacin afirka ta chatham house Russia has much more established links with Israel. I mean, let's not forget the nature of Israel's stance. Ya ce Rasha tana da alaka sosai da Isra'ila. Ina nufin kada mu manta da yanayin matsayin Isra'ila a kan yakin Ukraine wanda kuma ya haifar da wani nau'i na suka a yammacin Turai. A dai bangaren kuma, Rasha na da daɗaɗɗiyar alaka da kuma hulɗa da Hamas. Amma ina ganin wannan ya fi kama da alaƙar zamantakewa a maimakon alaƙar haɗin gwiwa. Amma Iran ita ce babbar mai goyon bayan Hamas da Hezbollah a Lebanon. kuma ɗaya daga cikin abokan hulɗar moscow shine abin da ya fi damun kremlin wannan ne ra'ayin masanin siyasar rasha arkady dubnov wanda ya ce ya yi imanin shigar rasha na nufin rikicin gabas ta tsakiya na barazanar rikidewa zuwa yakin duniya na uku tare da abin da ya ce zai iya haifar da sakamako marar adadi a irin wannan yanayi dubnov ya ce yana da tabbacin moscow ba za ta yi irin wannan kasadar ba iran in ji shi za ta iya yayin da moscow ta karkata kan mamayar ukraine sabon tashin hankali a gabas ta tsakiya ya haifar da sababbin tambayoyi ba kawai ga kremlin ba har ma da fatan zaman lafiya a duniya. agaida murtala faruk sanyi na da fasarar rahoton wakilin murya amurka louis ramirez a moscow ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa matsalar jin kai a Sudan sakamakon faɗan da ya ɓarke tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar biyu da ke neman kama ikon ƙasar ya janyo matsalar kariya a cikin Sudan da makwabtan ƙasashe. Lamarin da ke tattare da haɗarin taɓarɓarewar zaman lafiya a yankin idan har rikicin ya ci gaba. ina ganin a ko ina a duniya inda aka samu rikicin da ya daɗe ana yi kuma akwai yiwuwar rikicin sudan zai ɗauki lokaci to zai zama kamar ɗaya daga cikin jerin daɗaɗɗun matsalolin da ake fuskanta a sashen duniyar da nake a cewar ayman garibe daraktan ofishin hukumar unhcr na yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka kama daga yemen zuwa libya dukansu koda akwai ƙasa mafi karamci kuma koda ana biyan ta kuɗi zai kai ga lokacin da za ta gaji ina fatan ba za a kai ga hakan ba a cewarsa fiye da mutane miliyan biyar da ɗigo hudu a sudan sun rasa matsugunansu tun bayan barkewar rikici tsakanin sojojin sudan da dakaran rsf a tsakiyar watan afrilu lamarin da ya zama rikicin gudun hijira da ya faru cikin sauri da aka gani a duniya. A yau Alhamis gwamnatin Taliban ta ƙasar Afghanistan ta rage adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yankunan yammacin ƙasar zuwa kimanin dubu ɗaya. Akasin adadin baya da ya nuna mutane fiye da dubu biyu ne suka mutu. Ma'aikatar lafiyar al'umma ta Afghanistan ta wallafa adadin baya-baya a shafin X wanda a baya ake kira Twitter. tana mai cewa kusan mutane 2,400 suka jakata tun daga ranar asabar a lokacin da girgizar kasar mai karfin awo 6.3 ta farko ta afku a wasu gundumomi a yammacin lardin herat da ke kan iyaka da iran mai magana da yawon hukumar unicef ya faɗawa muryar amurka a yau alhamis cewa sama da kashi 90 cikin 100 na waɗanda aka ce sun mutu mata ne da yara ƙanana. yana mai cewa adadin waɗanda suka mutum na ci gaba da karuwa. Girgizar ƙasa ta sha faruwa a yankin na Afghanistan mai yawan fuskantar bala'i kafin girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.3 da aka sake yi a ranar Laraba daga baya kuma aka ƙara samun wasu ƙanana guda uku. a yadda Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nada Ola Olukayode a matsayin sabon shugaban EFCC wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar Abdulrashid Bawa wanda ya murabus bayan da aka dakatar da shi daga aiki. sai dai naɗin olukayode ya zo da cece kuce dalili kenan kuma da ya sa na tuntuɓi malam nasir zaraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya dokar da ta kafa efcc akan koya yake kallon wannan nadin. to na farko dai in za a duba da abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine a duba ita doka da ta kafa efcc sashe na biyu uku cikin baka ya fito ya faɗi cewa duk wanda za a naɗa shugaban efcc sai yana da ƙwarewa ta aikin tsaro ko leƙen asiri ko ɗan sanda kuma sai ya yi kamar shekara goma sha biyar yana irin wannan aikin sannan sai yana da mukami da ya kai bai kai ƙasa da mataimakin kwamishinan 'yan sanda ba to kaga tun a nan ana jin shugaba tinubu ya ya kwafsa saboda shugaba na da ikon ya naɗa kowa a komai amma akwai wuraren da za ka iya naɗa wani ba kamar harkar ah, lafiya harkar duka jirgin sama haka ita ma wannan harkar ta ƙoƙarin ta ƙasa da tafi a daidai musamman harkar cin hanci da rashawa wannan a nan ne nake jin shugaba tinubu ya kwafsa da ya saka Ola zai. To amma an ce shi kuma ai ya taɓa rike mukabai daban-daban a cikin wannan hukuma ta EFCC. So baka gani yana da kware wanda zai iya yi wannan aiki? To yana aiki a lokacin da mataimakin shugaban kasa banjo a ofishinsa. Ah, shugaban e FCC na lokacin ah, Ibrahim Mustapha Magu ya ɗauko shi ya shi mataimaki na musamman a ofishinsa. Daga baya da wani hanya ya samu sai aka naɗa shi sakatare na hukumar sakatare ba sai wanda yake aikin kaki ba kowa za a iya naɗa sakatare musamman kai lauya ne to zama sakatare ba zai iya sawa ka zama shugaban hukumar efcc ba saboda akwai doka da ta tsara cewa wanda zai zama shugaban efcc sai yana da irin wannan kwarewar na aikin tsaro to kaga shi bai da wata kwarewa ta aikin tsaro bai taba yin aikin tsaro ba saboda haka ta nan za a ce a gaskiya sai dai idan kuma za a zo a canja dokan ne to kuma kaga ai an yi riga malam masallaci kamata ya da farko a canja dokar kafin ma a yi kokarin naɗa wani ya hau abin da ake ganin kamar an yi kuskure. To kana ganin kamar yadda ka ce bisa doka da wannan wani kawai ne bai cancanta ba kana ganin hakan zai iya shafar aikin da efcc ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa kwarai da gaske kwarai da gaske saboda me saboda ka gabe shi ko da ya sakataren ma mutane da yawa efcc na da ya sakatare da ya mataimaki na musamman ga magu mutane da yawa na cewa gaskiya bai nuna kwarewa ko iya aiki a lokacin da ya rike waɗannan makaman ba to kaga akwai matsala a nan balle a ce yanzu an ba shi wannan gingime ga mukami na shugaban hukumar sai dai in so ake a kashe wannan harka ta cin hanci binciken cin hanci da rashawa a najeriya To ya kake ganin maganganu da wasu ke yi a kan wanda yake yana da alamar kabilanci cewa a shugaba Tinubu ya ɗauko wannan mutumin ne don ya zama ɗan kabilarsa? ba na jin maganar kabilanci domin shi shugaban kasa yana da 'yancin ya ɗauko kowa yake so ya nada daga ko'ina yake so ya nada kuma watakila shugaba tinubu bai tsaya ya bebe ita kanta dokar nan ba kafin ya wannan nadin amma ba na jin wai kabilanci ne yasa shugaba tinubu ya ɗauko bai rabe wani ko ya bashi wannan shugabanci Nasiru dini kenan da wannan sharhi yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamun su da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD wato acid peptic disease. Likita gare ka. To gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa da wannan cututtukan sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba musamman da suke shekara takwas ko ashirin yayi kasa yawanci daga shekara biyar ne ya sama akan same shi kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara sittin ba yawanci wannan shekarun biyar zuwa talatin arba'in hamsin sittin ya fi aukuwa sai dai wani gudu ba hanzari ba ga yaran da suke zuwa asibiti ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka har ake ɗaura su akan magunguna ko da shekarun su goma ne ko sha biyu ko sha uku ba abin mamaki ba ne a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease saboda already an fara ba wa shi wannan eh, helicobacter pylori infection din dama tare da shi mai coastal lining din jikin mutum wato cimbin mutum kenan ko kuma hanji ya fara dan daye wato na daye wanda yake yin nan to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro sai ga dan shekara shekara sha takwas ko sha bakwai an kawo shi yana da irin wannan ulcer din sai ka rasa ta ina ya samu duk da dai akan iya yin gado amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya ɗagawa ga wanda suke da shi to shi ma dai wannan bayani ne on its own amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yi yawa mutum baya samun hutu baya samun damar cin abinci har abincin ya kasance ya narke a cikin shi ya zo ya fita ta bayan gida to shi ma yakan iya ɗaga wannan cuta na acid peptic disease To likita ko za ka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka musamman ma a nan Najeriya? Gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa. Kamar da muka sani muna da akalla population mutum miliyan ɗari biyu da ashirin so ba abun mamaki bane mutum miliyan saba'in zuwa ɗari ma suna da shi sai dai wa'insu nasu yakan tashi kowane rana wani sati sati wani wata wata wani kuma har ya kai kusan wata shida ko shekara ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata a ce ce sun kiyaye suke shan magani to ba dole tashi ba kamar da na faɗa ne ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H pylori a jikinsu amma ba shi yake nufin suna da cutan ba amma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa mutum bayi da cutan kuma amma yana da wannan acid peptic disease din to sai sa ga kowane kusan mara lafiya in ya zo maka asibiti sai ce maka yana da ulcer not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba za ta iya wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa din shin esophagitis ne gastritis ne duodenitis ne ko kuma kuma zoninga ellison syndrome so duk wannan ba mu san mu sani ba amma wani gudu ba hanzari ba wani ma yakan iya zuwa da wani alama daban wanda ba su yi kama da ulcer ba sai ce maka ulcer ne alal misali yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis akwai wanda suke da hepatitis akwai wanda suke da enterocolitis akwai wanda suke da enteritis akwai wanda masu colitis akwai wanda suke da peritonitis akwai wanda su pyelonephritis irin su cholecystitis cholelithiasis nephrolithiasis duka wa'innan in mutum ya same shi a cikin shi sai ce muka yana da ulcer so in likita bai tsananta a bincike da kyau ba da gwaje-gwaje to sai ya kasance karshe ya ba mutum maganin da bai kamata a ce ya sha ba shi ko mutumin already da har likita ya ba shi magani to fa sai ya fara samun wannan beliefin kan akan eh cutan da yake da shi din kenan wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba to sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kare ce ga cutan da yake da shi na ulcer a'a ya bari sai likita ya tabbatar ya duba ya gani da kanshi in ba haka ba atlas ba mu ake wani yana da kid. kidney stones ne to sai zo ya ba shi ko maganin ulcer so ko kuma abin ya muni ba abin da ya shi ma muni shine mutumin da ya zo da angina pectoris wato wani tsananin ciwon kirji ne wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin motsin wannan ciwon kirjin wanda kuma yawanci ya fi nuna alamun akwai matsalan zuciya wani abu shi myocardial infarction kenan ko heart attack da aka sani to likitoci da yawa da wanda ba su tsananta a bincike ba sai ga sun maka wa mutum maganin ulcer to shine kuma inda ake iya samun wannan problem din har tun ka ga dinga damun mutum continuously mutum ya ta sha maganin ulcer amma kuma bai warke ba saboda ba dan komai ba mutumin da ya zo asibiti sai yana da ulcer shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba sai ya shi maganin ulcer not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin causing myocardial infarction ko kuma costal chondritis ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na ba wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taɓa yin aiki ba To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki ɗaya? daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan acid peptic disease din da na lissafo a baya musamman gastric ko kuma duodenal ulcer to gaskiya babban daga cikin su su ne su yi haƙuri su kiyaye abubuwa kamar haka na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama dole to su tabbata sun sahun mai kyau kuma kar su tsananta su ce dole su yi azumin saboda already in mutum baya da lafiya Allah ya riga da ya kawo masa sauki to kada ce zai tsananta wa kanshi na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki ko yaji ko maiko ko kuma gas wa'insu ma sun ce har da wake sai a yi haƙuri da cin su gabaki ɗaya amma in mutum ya ce zai ce ko da kaɗan ne ma to ba mu mamaki bane zai iya fama masa wannan ciwon kuma zai iya fama mata wannan ciwon da har sai an zo asibiti a zo a ta fama sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuka kar ya kasance ana shan ruwa kowane iri saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer din ya zo ya haɗu da typhoid sai abin ya zo ya yawa ga ciwon ciki na ulcer ga ciwon ciwon ciki na typhoid sai zo ya bata mutum ciki ga gudawa ga amai ga zazzabi ga tsananin ciwon cikin kuma a zuwa ta bada magunguna masu yawa a ta kashe kuɗi wanda kuma eh aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba so jikin manyan manyan abubuwan inda aka kiyaye wannan to da dan Allah subhanahu wataala sauran ma za su zo da su amma in dai ba a kiyaye ba aka ce za a ta shan magani ne zalla to fa akan samu resistance na wa'annan magunan da ake sha daga cikin magunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors ma da H2 receptor antagonist ma da antacid muna da irin su prostaglandin analogs muna da other ones irin su uh, mucosal barrier fortifiers muna da wanda su aikin su sai eliminate wannan helicobacter pyloric infection ne wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba to fa har sai an je ga ana yin fiɗa wa mutum wato surgery kenan wanda shine zai iya taimaka gurin cin nasara daga cikin iri-iren wannan surgery din akwai irin su vagotomy vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake taimakawa wannan acid din da in yi yawa yake fama ciwon da mutum mai ulcer yake da shi so kun ga aka datsar ta wani acid din ba zai na zuwa da yawa ba zai kasance ba zai ba zai na zuwa ba kwata kwata to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rage samun kuma ya bari kusan ga baki daya akan yi su pyloroplasty wanda yakan taimaka gurin ƙara faɗaɗa wato ainihin sashi na hanjin mutum dan abinci yana wucewa yana yanda kare na takura yana taɓa ciwon yana fama ciwon akan irin su gastroenterostomy akan yi irin su wani abu shi subtotal enterectomy wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala don ganin ya za a yi a ci nasara wurin shawuwa kan wannan matsala na ulcer din daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka don a samu ne a tsayar da acid din ko a rage yawan acid din ko kuma ya kasance an rage karfin acid din ko kuma a cire shi ga baki daya ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abun da zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon so ɗaya daga cikin magungunan kenan to amma kuma aka lissafa da yawa daga cikin su ba sai an kai ga haka ba in dai mutum yake abubuwan da na faɗa kuma insha Allah ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum baki daya shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Toma Dalla yanzu ko ga ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Mai Walda Bajoga suka ce muna fatan allah ya sa nada da mukamin shugaban efcc da shugaba tinubu ya yi ya zama alkhairi ga kasar sannan muna kira gare shi sabon shugaban cewa ya ji tsoron allah a wannan amana da aka bashi mu na gaba na cewa salam voa hausa mai albarka ci gaba da kokarin kwantar da tashin hankali da ya barke tsakanin isra'ila da falasɗinawa muna addu'ar allah ya yayyafa wa wannan wutar ruwan sanyi daga alhaji umar fareba gashuwa da adam e adam gashuwa sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum voa hausa muna fatan yunkuri 'yan nijar mazauna ƙetare na fito da tsari da ya tara wa sojojin ƙasar kuɗaɗe domin tafiyar da gwamnati wannan abin yabawa ne muna fatan haƙata cimma ruwa daga rilwan ibrahim london uba tare da garba umar tela gombe jihar adamawa sakonmu na ƙarshe ya fito daga mamun salu ƙauren na moda jihar zamfara ya ce halin da fararen hula ke ciki a yankin gaza wani abun tashin hankali ne matuka duba da yadda a kullum lamarin ƙara kasancewa yake kuma a hakan manyan kasashe irin su amerika da birtaniya ke goyon bayan isra'ila da sunan wai tana kare kanta ne allah ya kawo ma al'umman falasɗinawa ɗauki amin to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice To a takaice a yau Alhamis kasar Isra'ila ta faɗi cewa dakaranta na shirin kai farmaki ta ƙasa a ziran Gaza amma babu wani mataki da aka yanke a hukumace akan kai farmakin. rundunar sojan isra'ila ta girke dakaru uku a kusa da kan iyakar gaza yayin da take mayar da martani kan harin da kungiyar mayakan hamas suka kai wanda ya kashe akalla mutane 1200 a isra'ila Yayin da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ya shiga rana ta biyar, Yahudawa da yawa a faɗin duniya suna fuskantar barazanar kyama. Kama daga birnin New York zuwa London, St. Louis da Sydney, al'ummar Yahudawa na fuskantar ƙiyayya da sukan fuskanta a duk lokacin da rikici ya barke a gabas ta tsakiya. To masu sauraro da wannan ne muka zo shirinmu na karshe sai kuma an jima can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato fiyo na Wamai wadda ta taimaka ta kuma haɗa shirin da kuma injiniyanmu na wannan lokaci mr karl baba ya koma kiri ne ke sallama da ku a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum